don samun sabbin bidiyon mu don na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. A kapta! Na ce a kapta! Mai sauraro kana sauraron littafin maza gudu kashi na 25 kuma na ƙarshe daga bakin Bashir Abdulaziz Bulangu, Idan mai sauraro bai manta ba kashi na baya mun tsaya inda bayan jaruman gasa sun je sun tsaya inda suka saba tsayawa suna kallon juna cikin harara sai alƙalin gasa higo tsakiyar fili ya tsaya domin ya gabatar da gasar kwatsam ba to ba tsammani sai aka hango wani mahayya su fano doki a guje zuwa cikin taron jama'a gaba ɗaya jikin mahayin arne yake da jini hatta fuskarsa da dokinsa kuwa har dakarun sarki kamzar sun yunkura za su tare shi sai sarki ya ɗaga hannu sama ya yi musu inkiyar su tsaya kai tsaye mahayin ya durfafo inda sarki kamzar yake da isowarsa sai sarki kamzar ya miƙe da sauri ya rike masa dokin da kansa ya sauka sannan suka rungu mai juna nan take sarki kamzar ya ja mahayin zuwa har kan kujerarsa suka zauna tare kawai sai sarki kamzal ya ce a ci gaba da gabatar da gasa al'amarin da ya daure wa kowa kai kenan domin hankalin kowa ya tashi bisa ganin mahayin a cikin jini kace kace yi ko fuskarsa ba a iya gani bare a gane kowaye alƙalin gasa ya dubi jama'a ya ce yanzu za mu kira wa jarumi maza gudu tare da yarima rahaman domin su fafata a zagaye na biyun ƙarhe nan take aka buga tambari maza gudu da lahaman suka shigo cikin tsakiyar filin a guje alƙalin gasar ya fice daga cikin filin ai kuwa yana fita sai maza gudu da lahaman suka dugo zuwa kan junansu suka tsime da azababan yaƙi mai tsananin ban tsoro da ban al'ajabi sai da suka shafe sa'a guda cif suna kai wa junan sara da suka ba tare da ɗayansu ya sami wata nasara ba har ta takubansu suka dakushe garkoyinsu suka farfahe amma ko alamar gajiya babu a tare da su bisa dole suka watsar da takuban da garkoyin suka kace mai da naushi gami da bugun juna ya zama na cewa sun haɗa wa junansu jini da majina suka galabaita aino amma saboda baƙin naci da tsananin juriya da jarumtaka har wata sa'a gudan ta sake shuɗewa ɗayansu bai je ƙasa ba a daidai wannan lokaci na aka buga ganga suka tsaya ga barin faɗan alƙalin gasa ya shigo ya dube su ya ce yanzu saura sa ɗaya kacal gumurzin ya ƙare kuna buƙatar a sake baku makami cikin haɗin baki sai suka ce suna so nan take aka kawo musu manyan takuba da manyan garkuwoyi sababbi suka buɗe alƙalin gasa ya sake rugawa waje aka buga tambari ohoho idan ƙarfi ya haɗu da ƙarfi sadaukantaka ta haɗu da takwaranta kuma tsafi ya karo da tsafi dole ne gumni zuwa zafi sai da sa za gudu suka sake shafe rabin sa'a suna mugun tabu cikin sauya salon yaƙi iri-iri sannan kowannensu ya sami nasarar yi wa abokin gwamnan sarauni uku ga dai jini na zuba a jikinsu amma ba su fasa ƙoƙarin hallaka junan ba junansu ba duk da cewa jiri na ɗibar su suna layi kamar za su faɗi a lokacin da jini ke zuba a jikinsu ne lokaci na dab da cika ne laman ya shammaci sa maza gudu ya doki kafafunsa maza gudu ya yi sama ya wurkila jikinsa jikinsa kafin ya duro ƙasa lahaman ya daka tsalle a sama ya doki kirjinsa ya fado ƙasa a matukar galabaice a daidai wannan lokaci ne aka buga gangar tsayar da gumurzu saboda lokacin ya cika amma duk da haka sai rima lahaman ya farfaro da gudu zuwa kansa ya yi sama yana mai ɗaga takwabinsa domin ya soke cikin maza gudu a wannan lokaci ne maza gudu ba zai iya kare kansa ba saboda ko kaɗan babu ƙarfi a jikinsa idanunsa ma lumshewa suke yi yana gani dishi-dishi ko da hibairu ya hango abin da ke shirin faruwa sai ya falfalo da azaban gudu ya dako wawan tsalle daga inda yake tamkar an harbo shi daga cikin baka saura kiris tsinin takwabin lahaman ya tsire maza gudu sai kawai aka ga hibairu ya doki kirjin lahaman da kafafunsa guda kafarsa guda saboda karfin dukan sai da lahaman ya yi baya tamkar an janye shi da majaujawa kuma ya fado kasa a garabaice furzar da gudan jini daga bakinsa sannan ne hibairu ya duro da kafafunsa ya dubi yarima lahaman ya ce ka karya dokar gasa ka yi yunkurin kashe abokin gwaminka yayin da lokacin ku ya cika ka je likitanka ya yi maka magani kuma ka samu hutu sannan ka zo mu yi wasan karshe ko da jama'a suka ji wannan batu na shibairu sai suka rushe da ihu gami da yi masa jinjina shi ko rima laman bakin ciki ne ya turnike shi ya miƙe a fusace ya nuna hibairu da ɗan yatsa ya ce zan je na dawo na yi maka alkawari sai na yi maka kisan gilla irin wanda ba taɓa yi wa wani mahaluki ba a doron ƙasa yana faɗin hakan sai ya juya ya fice daga cikin filin gasar ya nufi inda likitansa ke zaune shi kuwa jarumi sa maza gudu tun a sa'ad da ya ga hibairu ya ceci rayuwarsa a lokacin da yarima lahaman ya dako tsalle zai tsire shi da takobi a ciki mamaki ya tunnuke shi saboda bai taba zaton cewa akwai ranar da wannan babban makiyinsa nasa zai iya yi masa wani taimakon ba nan take jikinsa maza gudu ya sanyi kuma ya kura wa hibairu idanu kawai yana mai tambayar kansa cikin zuciyarsa ya ce wai shin su waɗannan mabauta addinin musuluncin wani irin zuciya ce da su haka mai tausayi da imani yana cikin wannan tunani ne ya ga Hubairu ya durfafo shi ko da ya iso gare shi sai ya kama hannayensa ya tashe shi tsaye sannan ya goya shi a bayansa ya kai shi har inda likitansa yake yana kwalawa likitan kira cikin tsawa akan ya gaggauta yi masa magani sai da Hubairu ya ga an gama ɗinke raunukan jikinsa maza gudu an sa masa magani sannan ya juyo zai koma cikin filin gasa kawai sai Hubairu ya ji sa maza gudu ya riko hannunsa cikin tsananin mamaki ya juyo dube sai ya ga yana yi masa murmushi kuma hawa yana zuba a idanunsa za gudu ya dubi shi bairu ya ce sai yau ne na tabbatar da cewa makiya na iya zama maki na iya zama masoyi ya kai shi bairu ina neman gafara a gare ka bisa dukkan abubuwan da na yi maka kuma alayyarka da karfin imaninka kan addinin ka sun sa yanzu take na imani da ubangijinka maza ka yi da ni cikin addininka ko da jin wannan batu sai mamaki ya kama kowa a wajen shi kuwa hibairu kamuwa ya yi da tsananin farin ciki nan ke biya wa samaza gudu kalmar shahada maimaita allahu akbar a daidai wannan lokaci ne alkalin gasa ya dubi jama'a ya ce yanzu za a tafi hutu na sa'a uku sannan a dawo a yi wasan karshe tsakanin jarumin hibairu da yarima lahama ko da gama faɗa hakan sai suka buga tambura aka busa algeta nan take sarki kamza ya miƙe tsaye yana ƙanƙama abokinsa abokin wannan mahayin doki wanda ya zo duk jikinsa jini suka fice daga cikin filin gasar gimbiya zura na take masa baya nan da nan filin ya watse amma kokarin mutane shine su gano kowane ne wannan bako da ya zo wajen sarki kamzar amma hakan ya gagara suka fice daga cikin filin gasar gimbiya zura na take masa baya nan da nan filin ya watse kowa ya tafi zuwa masaukinsa kai tsaye sarki kamzar ya wuce da bakonsa har kuryar turakarsa daga nan ya sa kuyanginsa suka kai kewaye suka yi masa wanka sannan aka bashi waɗansu tufafi masu daraja irin na sarki kamzal ya sanya ba wani bane wannan ba kofa ce sarki yarkob ibn afan mahaifin malika da yarima lahaman sarki kamzal na zaune a cikin babban falansa sai ga sarki yarkob ya higo cikin sauri ya miƙe tsaye tarye shi suka sake zama tare zaman suke da wuya sai yangi suka kawo sarki yarkob abinci da abin sha mai daraja irin nasu na sarakai sai da sarki yarkub ya ce ya sha ya gamsu sosai sannan sarki kam zai dai dube shi cikin nutsuwa da alamun damuwa ya ce ya kai abokina ba ni labarin ka me ya faru na ranka tsilon a birni na cikin jini kace kace haka ko jin wannan tambaya sai nan da na idanun sarki yarkub suka ci ko da kwalla saboda takaici sannan ya ce ɗana yarima lahaman ne yake shirin yi mini juyin mulki domin ya haye karagata kuma ya yi ƙoƙarin kashe ya yi ƙoƙarin kashe 'yar uwarsa gimbiya malika burinsa shine ya kashe gaba ɗayan sarakunan da ke wannan nashiya tamu ya mulki duk ƙasayenmu ina can birni na boka na ya nuna mana dukkan shirinsa ko da sarki yarkub ya zauna a jawabinsa sai sarki kamzal ya yi doguwar ajiyar zuciya ya ce tabbas na san cewa alhaman ya ajiye dakaru da yawa a bayan birni na don yaƙata amma ban taɓa sanin cewa karfin shirin lahaman ya kai yadda yadda ka faɗa min ba lallai ba mu da abin yi face addu'a akan hibairu ya samu nasara akan lahaman lokacin da lama ya koma masaukinsa ya yi bincike a halar tsafinsa ya ga yadda mahaifinsa da bokan suka samu nasarar kashe gaba ɗayan dakarunsa sai ya kurma uban ihu ya zama kamar mahaukaci ya rinka dukan dakarun da ke tsaransa da ƙyar suka shawo kansa ya dawo cikin hayyacinsa sa uku bata cika ba filin gasar ya sake cika ya tumba tsaye zama na cewa kowa allara hallara jarumi hibairu tare da yarima lahaman na tsaye a filin gasar rike da makamansu suna kallon juna nan take aka buga ganga aka katame da masifaffen yaƙi aikuwa sai jama'a suka kaure da ihu game da shewa tafi da jinjina irin wanda ba taɓa yi ba sai da suka yafe rabin sa'a suna mugun ta bawa mai nasara kwatsam sai lahaman ya hammaci bairu ya sunkuya ƙasa ya danki ƙasa ya watsawa shibairu a idanu kafin bairu ya yi wani yunkuri tuni ya danƙa ramar sara a cinyarsa ta dama take kuwa wajen ya dare ya yi tsartuwa jini ya tsartuwa hibairu ya faɗi ƙasa yana matsatsuke idanunsa domin su washe amma sun ƙi hama ya dako tsalle sama domin ya sare kan hibairu ba to ba tsammani sai aka gimbi biya zura sama riƙe takwabi ta kare saran da lahaman ya kawo masa kuma take ta sare hannun lahaman wanda ke riƙe da takobin hannun ya tsinke ya faɗo ƙasa lahaman ya kwarara uban ihu sakamakon tsananin zafi da zugin da ya ji zuhura na da ra'a ƙasa sai ta sake dukan ƙirjin lahaman da ƙafarta guda saboda tsananin dukan sai da yi baya ya bugu da katangar filin gasar ya kife kasa yana aman jini a lokacin da dungulman hannunsa yake shi tatar da jini kawai sai gimbiya zura ta dubi la'aman ta ce ba kai ne kaɗai jarumi ba kuma ka sani komai samu kanka wani a tafe kwana tana gama faɗa hakan sai ta yarda takobin ta je inda hibairu ke zaune a ƙasa a dirshan a lokacin da idanuwansa sun washe gaban miliyoyin jama'a da ke wajen sai ya zura ta sumbaci jarumin hibaira goshi da bakinsa da bakinta sannan ta dube shi ta ce masoyarka marigayya da alasamin sau ɗaya ta ce ci rayuwarka ni kuwa sau biyu na ce ci rayuwarka ka samin ba da taɓa sumbatar ka ba a gaban iyayenta da miliyoyin jama'a ni kuma gashi yanzu na aikata haka in yanzu ka yarda da cewa na fi ya ƙaunar ka ko da jin wannan batu sai jarumin hibairu ya yi murmushi ya ce tabbas yanzu na yarda da cewa son da kike mini ya fi wanda marigayya take yi mini shi wai shin ya aka yi kika samu wannan gagarumin karfi da jarumtaka dama can ke jaruma ce ban sani ba ko da jin wannan tambaya sai gimbiya zuhura ta yi murmushi ta ce kamar yadda aka yi mamakin jarumtaka ta haka kowa a nan ya yi hatta uwata da ubana ba su taɓa sanin cewa ni ba sadaukiya ba ce kuma ba su taɓa sanin cewa ni da ni gagarumar mayakiya ba ce kuma gumar matsafiya duk abin da zai faru yau din nan na gan shi a madubin tsafi na fiye da watanni uku baya amma daga yau na yi watsi da dukkan tsafi don haka na umarce ka daga ka shigar da ni cikin addininka na islama allahu akbar tana gama faɗa hakan sai ta juya ta dubi yarima lahaman wadda ke kakarin mutuwa sakamakon jinin da ya zuba a jikinsa mai yawa ta ce mutuwa ce sakamakon ka bisa mugun ayyukan da ka shuka a doron ƙasa ai kuwa bata gama ruwa bakin ta ba sai kan lahaman ya langwabe kife ƙasa gaba ɗayan jikinsa ya sandare zama gawa nan take aka kafa tutar musulunci a birnin sarki kamzar kowa ya karɓi addinin Allah a dalilin wannan abu da ya faru ne gaba ɗayan ƙasashen da ke nashiyar ma suka karɓi addinin musulunci Hibairu ya auri Gimbiya Zuhura shi kuma sarki Hilar ya auri Gimbiya Malika bayan sun koma birnin Madinatul Zawara an yi bikin naɗin sarauta kamar yadda Malika ta yi alƙawari sai da taraka sarki Hilairu har mahaifarsa aka sake gina garin amma sai sai ya bai wasa maza gudu karagarsa ta mulki ya biyo matar ya matarsa zuwa birnin madinatul zawara inda ya taya ta tafiyar da harkokinta na mulki kuma suka yi zamansu na aure cikin jin daɗi da kwanciyar hankali shi ma jarumi hibairu sai da ya koma mahaifarsa ya haɗu da iyayensa inda jama'arsa suka yi farin ciki da dawarsa kuma suka yi masa jinjina bisa babban nasarar da ya samu da jaddada addinin Allah a nahiyar gaba ɗaya shi kuwa sarkin garin nasu kunya ce da kama shi bisa gabar da ya ɗauka da shi da mahaifinsa don haka sai durƙusa bisa gwiwoyinsa a gaban Hubairu ya nemi gafararsu take Hubairu ya yafe masa sannan ban kwana ga kowa ya koma can birnin Misira wajen sa Gimbiya Zuhura ya ci gaba da rayuwarsa da ita cikin farin ciki da annashuwa marar misaltuwa tamar alhamdulillah ƙarshen wannan littafi kenan daga naku Bashir Abdulaziz Bulangu na gode sai mu haɗa sabon littafi don samun sabbin bidiyon mu na subscribe sannan ka danna alamar kararrawa